الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين جماعة مسلمين شكرا بسكم ومن صلى الله bankurta wanki na nabi muhammadu buna sallallahu alaihi wasallam ibuna e, damar ya musulmi shi etiyan tun addini ya shi ina e, je waga sanayi bankurta aqida wani fikin bina nabi muhammadu buna sallallahu alaihi wasallam etun ibada shi wani fikin bina nabi muhammadu buna mu'amala shi ya wajen wace fata e, guga wani fikin bina nabi muhammadu buna sallallahu alaihi wasallam a ta ga bujaji wani fikin da na annabi muhammad wuna yan naji da mini ya wuce ko na shi addini musulunci ya wuna to wace rayuwa ya musulmi da zai gwa ko bai ji can da ba da ya ita alamar addini ya bane yi bankurta bankurta da mini ya ina ga musulmi shi ina bankurta a ta ga kuskata ibada ya gwada aqida ya bidiya wajibi ide aqida ya bidiya imade aqida ato imade bidiya fuska ta yeto bid'atun i'tiqadiyya dan be bid'atun amaliyya bid'atun i'tiqadiyya na ugaye na nabi muhammadu gaga tubo ga abede musulmi dinan ko mo ciwo da so ku ga ma yamtiku عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى باب مسلحة جان رأي من يوي لبه ولبه رأي من يوي ولبه رأي من يوي بابا جو غزان نتقبو نغاي زيغي لبه أسيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم زيغي لبه بانكو سنة صحابة shi ta شتاتي ونه zan na gayi sun na mutuncin zan na gayi sun na mutuncin da ko ji fadin ya yi tiyaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam la ban tuya luma shi mu ya labari ne na da ji faruwa na ucike ya ina wazu na lawa gasa tafsari ku ummati ala salatin wa sab'ina firqa aluma min naji adai ummatul ijaba ibn e aluma ja ce guba ade ummatu da'wa amade dai ijaba ummatu ijaba ga musulmi jan na jiye ba wuya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam to annabi yayi labari ga zai ji yan mutane musulmi jan na ebe be da na ato adaga adaga فتفترق أمتي على 73 فرقة أقعد بفهمتك arbutin أربعين adwani أدواني بمشي annabi ga kullu hafin na tsatsa a fida na jajen gwalonan illa wahida sai zai jikanta a fida ne wani sahaba da sai wa bawu a sai wa ba yato da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga wama yi a kiti yau na su Allah za da wanzu ke azaba na lugar annabi ga Al aljama'a riwaya ga shugaba mislu ma ana alaihi yawma wa ashabi zandoro na gatta ki da na mitatu wai na zandoro na gatta ki ibada na jimi wuna wana zanna ga zanna ga ga ta ba wangi gogo jama'a musulmi ayyatu ayyatu na ga ce ahlus sunna yana annabi muhammad an ya su wa waga ke alul bidai shi yana wadda ne zaye a kila na wayan zabe ina ce ba wuyan annabi muhammad da ba sallallahu alaihi wasallam ke gaga wayan koya sautu sautu sautu to jama'i musulmi shi akida ko na shiga musulmi shi ji na na yi kuki gune kendo na al-imam al-barbahari kenan ga akida wuce ko na yi asali ya kungiya gwe wato adawa ne bai guba ne na wai akida wuce ko gune gai akida yan alkawari jije alkawari ja ya bebe bayani ta abu akida yin shi aji akida yin aljamiya ji. akida yin alkadariya shi akida wuce ko gune na akida juro na kankiya farko musulunci na kungiya na shi bai ɓata na wata akida shi bai wuce langube akida na shi amma na yi ta ɓata akida farko ya gada a gayin na kojan to kusi bai dore to jama'i musulmi shi yi wa bila mai fa akida ya farko na mayan suna daga kayan kiyar zamayin eh, sahaba shi a akida ya zijiyo alkhawarij zijiyo ne alkhawarij a gai zai je tuce zai shi ci musulmi na ce ya gya musulmi daga kafiri ko ya zurci daga kafiri ba tuka bayi da wani amma ga ya tuka bayi ga ya tuna yawa musulunci ba ya tuna yawa musulunci ba na wala ga wa musulunci ya buwo ya sai ne to jina memba ji gabana ji ya su gici shi dole ga ya tuji ko seneto a dagwa ya ce dokan doci na ce ba wa nabi muhammadu da bana sallallahu alaihi wasallam aya wada da yu ga kafira e waki bo e zai je kafiri ko dokan doci na lotu sai. bona sai ga istilal ladin ga halalli wa sai wa ga doka na sosiyan out of majiga ah. ala doka soca ce ba sai ce ga yi ƙur'ana suratun nisa yau ga yi usuri kuma allahu bi auladikun le zakari misu hamil onsaye dole ya ku ya tiya ko kuma shi ga alawa jenni alawa jenni alhamdulillah musulmi kirki na fita ta ngona ya ku jikini adde sene tondo daga kinye jigawo mu fe jirantuwa yadda na bbc fe la nuna ga wallahi wa ji tabbata wallahi wa ji tabbata a ya je da kuma ji tabbata ga ke ga yawa eji out doka na bi latiya ko alikali doka nun ga ta ce ba wa nabi muhammadu lebana mu madiya ki daga na gege soca ko ni bai ko na ba na waje ude itan na da bubwa ni da akide ga yaso shiga buwayo in ga ji daidai na na ya ji na ishe lalo man ya suna ji fata kiyo mu ji kafira mu ji kiyo mu ji kafira akida mai sunna ya so ji sai ina shiga da wannan jama'a ji safan insan man na daga kansila ya fata daga cikin shugaban kasa wajen jikin jikin kansila na akida ya khawarij shiga da wani. a shiga ga zan dole ce hukunci maji doka so ci mai lalata da kafin yawa amma mai sunna je jikin tafsir ga bul ainaini ga na kalisa fi ne ga ilanin nakir ala ta takfir uga mai sunna je ji fata e ji da ya ci fasara wa man lam yahkum bima an Allah fa ulaika humul kafirun ila e ga kiye ga ya ce na da mana zandoro ne ji hukunci umarci bai doka soci yana wajen wasu a mawai akida ga ya ci dage akida na siya ne wabon wa fero ya gbawa kafi da wani arziki wayi bai ilimi na wadda jahalci ba ajin wata da gawa ga ebe ne cikon mai suna je tsakan doro ebe ya tafiro na ikiya shirutu tafir wa mawanewa. Wuce sharaci, dalili jima be qur'ano be hadisi ne u baya shurutu takfir gan be mawani takfiri amma igiya wari ji ga yabo hadda be shurutu doya a ngala mai sunna ji patta ga gaga kuje zando na gaga kafirinci ko da kafirinci ne yake eh kafira ga shehu albani ga ita ne ga fitatu takfir na ga kullu laysa kullu man waqa fil khuf wani za a doro na dottu kasuwanci ko daga kasuwanci mai shi kafira ne ta e, wasi ba shi taklim shin in ga ganin da ilimin gbagbawo kashi jahilci da biyu kashi haji mutum da jiga ruga sata mayan sun na da daga cikin sai mai yawa ibn qayyim muhammad bin abdul wahab al-usaimi bin baz ta ta mayan sun na soji to na shi kayi dan na ganye da sunan to abul ainihi ga zandoro ga lega ya bashi ko zandoci ne ba hukunci bai doka na jin a na ayi shi kafi da huga da kawari shi ba a ji tafsira a ba ujin ya dabi wani kafi ba mai su mai ce da an kada ya jiga kalmayen man na soci da amfani da yin aya wuce wani wazandoro lare wazandoro la wa man shehu sa'adi na yi mai alusai mina littafi na yi ga alkawai da zukiya uga yi ga kalmayin man da ma kalman na jilil umo wai la zan doro la ga shehu bin ba su don ya ga hukunci ko fasara na ya kengo ne lawa da alkitala kenan ya gita kafiri shi a da za ke ku musulunci wani are ebo na wasu ji na su kowa na hukunci su koga wace ba da wani wai zuga mana wai daya ci wai gyara fata na shi hukunci su kuma sabu fata da hukun da gani ma an zala Allah yau ibuna ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an radiyati ga da ba ke ga musulunci ona ibuna hatta ne sunna ya da dace ga da yin mushi ba ga da ba na gada da ayan bal ata wa na shari'a ga da giwa gishi ona edma sawayo sensor yau director yau kena pati gaji kafin gbogbo uya ta kendo na manyan sunna jin fasara na ijimawa ya manyan sunna shi pata ga haya na tafiyan kibo mutatiyan zahiri uwa mutatiyan uwa to zishi tiya ga na a zuce a lumar musulmi shi ba ha yau a tiya so samai sai na am zabuta na tiya a ga ya wailana na tura mata dalala ka saire zai shi shi titi zai dinda dana yi gawa a yau kin yi maka hawari da muta a ciji shawara ga ala aliyu da abu talibawo ala na asa na yi gaba da sakin ya sha mana ala mu'awiya wu na yi gaba da sakin ya sha mana na asa yi gaba da sakin ya misra aliyu mai kishiyar musulmi da kanga da ya kufa o ebe na biya edikota mu daga madina wadda babu da kinyan kufa ebe na hoci hobin madina gaba wa sayidina halin sayidina usman yau don waje da etin birnin kungulila ne galamayin musulmi shi ajin goro dai tsagin tara ya biya sha ne zace yau e bana annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari ga abin mu yace ne bai zoce shi kuma ya kai da ne ga firu bayani ga innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni ala alqaw abin mu yace da ya da kishi shi kishi wuce shi ma kya ma shi ne bayo athara ke athara ga yi aziki jama'a diga ya wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe lóṣì olótúnlẹ̀ 1000 tuntun yan gici miyu dubu e wala wai fana dubu a yi rayuwa ko ya farko shi bata no da yasa yake na wani fe shi musulmi shi zo amma ba ci kuta da yawo ga ya dinge tishi irin na jida abin mai ci da ya tishi na jaziki ya talaka ji ga ga gajiya ga ga gajiya yi mai hajjau akauta da ashe bai wasu abin mai ci ne da tishi na jida salara yaya eh, zafi ta yaya feshen ya yaya libran ta yaya arias eh, ya yi yaya amma account ta su ya ṣe ne na bani ki talaka je gile leo zai shi ya tuka ya kuba mutane na ke biyo ya gwada daga muciya abin mai cire bai irin mai wa umurun tukirunaha abin mai cire bai tushi na shi ya ne ko shi ya yi na ji akwai ya gbana amma gangan milo baye fasbiru ya zokoto ama ya zokoto ama sahaba jigan afala nunabiluhum ya rasulallah ya duta be biya alabi gala ma akamu bi gumu salat adege ji sallah edo agwa ebe ke ba edo alkautar e bambu abe wuya abe wuya nga mala usaidi yan fudayl nga de sahaban do na biya ke ko kabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ina ce ka bi ga ala tasamilni kama ta fulana ko ga ni la je gabana kendo na lawa ni je gabana na annabi ga dawama dawama alkhairi da ba inna ha takunu asara zai ga dan mace na bai ko yanti shi na ga mace da bai je ita ta ta ce bugu ga wama gama na zai gadde na da ciya mawo kan silawo gaba na wona wa safa wuce wa safa wuta babu jama'i musulmi shi annabi ji gamba ga abin mai cire da cishi amma kewo ya hakuri su e ya muna kawo su tuntuwa wa yawa wa malakaira ila mai su gamba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'i musulmi shi fassara yawa man lam yakun bima anzalallah fa ulaika humul kafirun abul muzaffar as-sam'ani ga tafsiru ne ga tafsiru sam'ani na ga sandoro ji fasara yawa mallam ya kubi ma anzala Allah fa ulai ka ulul kafiruna gaske shi doro ne lo to be do ka to shi na da kafira sai khawarij bago ke ga yawa ibnu qayyim ga ijma'u ya sahaba nabi muhammad shi ba tuta ta fasara ya kubun na kufi na ibnu abbas jina Ban da banda shogan innahu laysa kufran yankulu min al-milla aya ne gwaga da yake lokube doka soci na zu musulunci wani a'a Ban da banda to riwaya to shekun abbas ga laysa al-kufru alladhi tad'una ilayhi ubi fasara kafirinci na fahimta yayi lona ne to jama'a musulmi e ti fasara ayan nan hawarijin farko da Allah sayyidina Usman ya wuce na ji ta da zo nurai ne na e za ta cikin wani jirgin zagin annabi sa ko guba ya wana sai biya osman amma ga waje kafin wani jika kaza ta mulki wani jika kaza ta mulki o ci lalike a tuna sai duna ali da wani kusurci ciya fayar da masalaci su ba hawari da ya ci a ga waje kiyan kafin a wari da kuta yakan kiyan makawa faruwa na jiji ma'arakatun jamal ma'arakatun sufin ma'arakatun narawan musamman yana narawan na sayidu na ali wawu hawari da ya gyaji na faruwa wuce jin jirage ta ce su iskanga a ga aliyu to amrubuna a to mu'awiya pata ila shi shijaren edinsu sai na ali ya siya nisa magu kwata ga 27 ramadan na hijira biya shi ba nan gagawa kwata a dajin su ba a matsalaci a cewa shiga zabuta ibn muljim barak gan amri ibn muljim gan wala ali wada sokin ya kufa barak gan wala muawiya wada sokin ya wada muawiya wa shigin ya shamu amrugunan gawa da la amrugunan a cikin yamin sirra e shi ni a ga lokacin a su baya gawa fata da bana aji kafiri shi jama'a zai bayan ga kokoroge ibn muljim mu ya so guri guri so dide e fi wa aliyu barak na gawa da wu wuya na wani wudiye da biye kan amma wuya su don baba na so gawa la amrugunan a su na ƙoron lomi mutu ya masalaci a zuwa fuga harija na wulagu shi zo sallah na shi a duge wu da fele ga wa amu da ka security cayaki yau shi ba shi yau a ca tafi wani tishi yana wa guza da bezo a zo da e bincike bezo ebe irin na na ji faruwa ya sahaba wuce kun da shi na kan ga ga mu'awiya na ke da rayu na ga ila matakila kiri zando abin da tishe daga ba sa guje binci jama'a musulmi shi zando ga akidan nan lana ina wani ci da wani kiwon adini adini ebona ibn muljim na usaidi na alina lokaci na adi wuce fe bagun-bagun shi na a fe bagun-bagun shi ya tiye tun nan ji damuwa sai lokaci na tugintar ga abu gintar na kan gobe sassa ki da da gintar na wani lafa su kwai ngai wa ga ube ya to a ci bi ba gindo ci ne ga imran ya gin hasana na imran ya gin hasana na ya gin ga gindo ci muje ya ube ya a ci da sunna ba imran ya gin hasana ta wuci da gin ga gindo ci da akida ya khariji mutu ga zagin zagin na jiya wuce shi a kai da ya suna a sai gwaga su gana wa kara ke yana wasa da yi na kashe akidi ga su da ke ki zai wa jiya wani kashe da yi wuce wani a akida da yau imran ibn affan da suna buta wuce lagin zagi ya safi da akida ya kharijiya da ya zai je ga su kafira yau ngabya je fasiwe ya khawarij jo fatawaye te shani biko imran ga fe biya eni ko cha uga uga fe bi jawazu ngabya je ndauga aje tishiya al khawarij al qadiya ya zamani wuce ngala wa te zai wata harka bayina kada akide musu yudi tafsir sarawai sai mazo musamman kawai ka to imran ibn hassan na nga kunyo ya ziyo ya ibn muljim na sayyidina ali na kin ko wai do sayyidina a tun wai do ibn muljim na sayyidina ali na kin ga da ya zarbatan min taqiyin ma arada biha illa li yabluga inda allah ridwana gawa ma ganin da ya na ciya gwata yanzu ya su da su gwana zuwa jiya gasu da soko zai wuce yi na alina inda mulki ma rada biya dujiyan docin da wuce wuce yi na alina ne illa ne ya bulofa inda lahi na. e gwaji da ya da soko yau da yi da ya da wani awali ya soko wa ga ya da soko zanne yau ga inni la alkuruhu yawman fa ahsabuhu aw fal bariyatu inda allahi zana. ga kando na wando na wuge fa ibnu muljim na sayyidina ali na waju fe juli safi jibe zai ji kowa ko ya tubu wa shi ne da dole ku kiyama ke ga akida mu loza in kallo manya ka ya e tishi wani ji ga wa ji ga wuza wa ji ga gogo banna ne jibi mai dubu do pata ne da ku kai ya e watu allo shi talaka jami'i na kya tsatsa ya da su kwele ga yawa gama na a fiye labarin da ci ya gibagin da ci saudiya na jillo bombin jijina a jadi a tala na ambulance sautuwan e ne ba ya gibagin na gada ambulance sau polisin saudiya ce lulu asibiti kiwa ga yau ku fi ga gabe polisin ne ran na yi bare amma sosai tun gurusan wale na wulu ga katlana fil janna wa katlakum fil na. zai ji ya huta ci wani ya polisi saudiya ci shi aljanna ya amma ya na ji ya wuna ya gini ne yau ke da akida wuce ga loza sai da wajen wazo ba ba wuri kacha nun da wuka bi rai ba wuce ga kun ga zanna ya wuce ga wuza yawo labarin yan soja na gan wule gindo ce ce buza sabu eh kin barno na biwe buza na gan nawe ki ga gawaji jin damuwa ite ki wo jihadi lo wa lo wa lo jihadi ne fe jin damuwa dala ngun wulu chabe mutu wulu chabe ni wulu chabe nawe ki ga eh, akida wuce ga ka dasa hade zai shi kuma wala yalle sahaba nabi muhammadu da jawari bi soje wuna ya a ga ya ga annabi yo ese wa zai ga annabi Muhammadu ya bushara bai dulo ya aljanna ina to ko sai ba akida da difati zai ji wa fi bayin koro mu wa fi bayina to ko wa wu akida bidiya fatu da kun yi shi'a yan sufaye to ko ga gan ben dore jama'a musulmi shi san tunai wa ga libena ya farko fassara wa mallam ya kun bi ma anzalallah fa ulahika hum al-kafirun in sake gulmai sun ji gauna sawan ya yi ga kafiri a wuga wazu tsala wazu tsala ɗaga e, ba shi ngai alamar ya zuzu sai zo shi zuzu sai zo shi wuce ga sai ga kuyanwa a'a zai ci zuzu sai dina usman ci wuna kyata bayan kyata bayan ɗaga e, mai wani ibn sabai al-yahudi na daga gawa shi musulmi zamai da na usman ina kin yi musulmi jufe loni kinye fitira kinye basra kinye kufa ti sai da ni sai ina na usman yawani wai dika za ta mulkin wai dika za ta mulkin wai dika za ta mulkin ba ruku yi ti ku be za go sai da ali ya ta yi ban je ga wai jo jan je ga wai jan ngala abdullahi ya ko kai mu ga la ulinu ala dami khaliqatin abadan ba da usman radiyallahu anhu mi yana ji za ta yi mafi tiye jaje ya yi rayu zan doce su mai wuce yi na usman ba a ce ga ga kiwa ya tsaga ganna ya wajen ya ta yi mafi lokacin wuce yi na usman yi ga kuntuwa udu zikra masawi aunan ala damiri zandoro na gaggade e ti sayi na usman bona kabu zutuwa zan lawuce ya kiyan e jaje yi bugu yi wazo lagin tarawa ikisha ne zurci yo musamman wayi man filiyon kafira ya to abutu da ya kin ne gibo ko haram ji a ga o a asabutul akbar wa wa buhari ga yi ci shi to abutu da ce jimi mitu brutai o yan an sai dumbo be sani tsani kuka ji gai kyayo na isbok ma yin soja ina ga yi to abutu ga do mo go mai wala yi bacci ga to abutu na ki Ga ga kina ni wai lobe zinjiyar yo be na shi da kuka waje jama'i musulmi shi kiyewa ga yi yawa a sidan nan kuma ji zalata jama'i musulmi shi e gife na kuni shido da yawu na alina ga ibn muljimo manyan sun gaji yujin radiga bai wazani na wakoni ne أديا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش أطلانا قاوة ما قلت شكي نلا بيكو شاد بينا عد ولي الضفنا ومجل يزا تجيون قلت جيون شا سيدا زوزيا وفين سوچو ايونا زي بيننا لينا جا سارا ظن نجتو الخير الوقت ظن نجتو الخير الوقت mai suna da ceke kuma ga inni la azkuruhu hinan fa al'anuhu wa al'anul qalba imran ibn qatana ni makandoro mi gafa ibn muljim na sayyidina ali na fa al'anuhu fara mai butewa me ku fara ke to shigiu e shigidi mi naji ngai imran na duna e ge hatan to to e bu fara ti ne do be sayyidina ali ga watu gawa madona bugu jimadi kiye wili biyu akida wuce ga lota zandoro bai wuga wuce kwatu akida wani nan gama na bai man gai sun da su kwatu wani akida na zaban zaune wani bugu jimadi musulmi akida yi su kyau ga ta akida zo kato kuma na kawo ji kiwo ga da muhammadu e ba fasara hadisi jibo fahimtar bishin gai lokacin da ya ina da wa kawai ina da wani gala ga wace wazi man na wa wani Kata man doro aje ayawa ga bibi da mu gaje shigima da jikatu man shiga asul khuruj ina asali ya zuzutu e zo shiji na ngai al kalima e gami nyinya e bo jibo wala yakunu thani illa bil awwal mataki baci ne za jula wuga wuga ya zuzu sai ga shiri na wai ji tabbata sai be ya farko ya farko gai wa gaga da ta ya ta ko biya shar'an wa aklan e ba shari'a to ba hankali zai zuto nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ce gujin adalci na ga yi zulku wai sama ga wanda ya gani gawa sai ya ke nabi muhammadu wuje bi kula ne Nga laban da fika littafin ga mina tafsir ila tafsir daga zai ga kafi don sai bombe ko da ba rufu a ki da wata su da jika to hama sai na zalu ban doro ewa wuya kan doro a tiyana zamanin doro a tiyana e wani nabi muhammadu bayani ta go ga kullama faraja karnun kusi'a kan doro a da tiyana ya dake yadda ya nigeria ci ya dake ya yadda ya afghanistan ci ya ki ya ya algeria ci dakin ne adakin adakin bugu jama'i musulmi ila akida yi tazu aji musulmi ga biya wo sha te cikin ba a ngala bombin na ji saudiyo na ramadan sai da zo ba da masallaci madina wannan ngole so ko fara yi musulmi ko ba ya bombin da na ji lokacin wuce na man wuce kwantoci professor ilimi ya tsida mu shekka abdurazak kin ba wajen lecture ti ga mutum ki title ya lecture wucin a fasaltahu ba da ma qala la ilaha illallah a fasaltahu ba da ma qala la ilaha illallah hadisin naga wa hadi hujja wala musulmi ne jibe sallah ji naga ga gawo ga ga gawo suicide bombing ba wa layedo yadda yana annabi muhammadu gabe usama ya je bayyana ko ta ga usama nabi muhammadu da boyi ngana yuga hibbu rasulullah wannan hibbi rasulullah annabi yabo annabi ma yabo babu zaidu amma lokaci na zaidu ga usama ga annabi muhammadu tuwalo kundoci e kun shiga lori wube madina cin doci a cile kafirin doci kafirin wuce a jazance tubo kafirin na daga la ilaha illallah madina cin na famba da wani na fewa ba ete wubo amma wo sa majizu ma fata an tuhu bi rumhi ni fe ya kwabi ni madina ga je bajore annabi muhammadu ta labari ga annabi sallallahu alaihi wasallam Ki annabi ga bai mayo ga aka ya usama aka bada ma qala la ilaha illa allah dan wala ilaha illa allah usama musulunci wuce mu ba mu ga ebona wa ma yi kariru ha annabi ku kyaba ega nabi ufe ga riwaya ta shunga fa kayfa tasnahu bi la ilaha illa allah idha atatka yawm al qiyamah ke wajibi la ilaha illa allah wa biya ku kiyama ina kafiri duyo amalu wujina wa kalimatu shahada ni umaga ugo ga yake ki yo saki yanci amma don wa lo musulunci lo ko mu ci ba mu riwayan da cewa da daga afala ta fata an kalbihi hatta salama a kala amla wele bola ebe oge cike wa gagaga kugaya ebe ma yi la ma matsula ebe ma gayi gara ya daji bai biyan bai bi tare gala ga okara akida wa ni kafiru yo immigration pata custom kafira akida ya boko haram jiyo shekka da ba akida gina jina fe da ke boka ne wani wuyo shakka da ba akida mu shiga shegyayen alamu da islami ko kinye yan mambo mu shegyaya kinye misira ya egyashaya kinye irato afghanistan ko kinye jazairo miliyan ra'ayi shi kwaka akida mu shiga akida mu shiga annabi muhammadu bai ila hakuri ji bai zoce shi amma cile a mai cile bai zoce shi kuma jikin da ne wana to yanzu mai tsaki tace yanzu bugu jama'i musulmi jiki da akida wangina bi muhammadu wula sallallahu alaihi wasallam adegi ba gindo ci kalita dole min ya a wariji zamanin na jau e eh, yuga islam albarkawu. ko islam albarkawu abu muhammad a egi ba gi wucin kalita ga daular saudiya yi giyo daular ya kafirin a yi littafi wuce ga alkawashikul jaliya bi kurbi daulatil saudiya suna nauyi littafin shi na rawa ke shi wayi hukumar saudiya ce ga kafira uziri na jikun gana uziri na jikun gana tsari na jihadi kakayi na ji shari'a ya dace yi ga almasali ulmursala a ga ji kaza e ji kaza e ji kaza ke ga yawa man na ga zandoro na ji hotin na kafiri yawa abu muhammad al-maqdisi kalita fika da sunne hukumu sharakati bil wani wana lilona to wani daliya nan ga kafire ya akida a warin jiga da man ga ga ga ga ji botin waje kafire ya akida zai ji mai lobe ina akida abu kata da al-falastini akida yan sayyid al-fadli akida ya farid zarani jiga da abu yaya al-libi abu basira turdusi fata jiga iruhus na hawariji shi zamani na galaman da cika lissafi etiyan alkisotul kamila ne kawari da afirina ga mutiyan da cilan kalita fi na tesis royen masar jami'a ya madina ga ya kwana wari da zamani shi akida shi da akida halin na shi gwakwa a ji tsare be akida halin sunna yi na shi gwakwa kan kai bulu fesantu ya ji musulmi Asaatu, za a ki da wuce ne a wani bai wuce bai e debe debe gbogbo yake wani zabe akida tafsiri na wasu laga akida ni bai ta wa wani jahilcin akida yake wani ga sunna ji kafira ya wani wasu laga layi ni bai ta wa wani jahilcin akida sunna amma akida sunna ya so yayi na tsaka ya nawa ya ce ki ya tafsir sun gaji da tafsirin yi zaga kafin hujja akida sunna sunna ya kuza ku ga da musulunci eh ne za wani ya musulunci ba jama'a musulunci ita akida yi delu e eh, biye we yi me waje ke wazi na wani lona e bana wazi da tasiri dawa man da tasiri musamman wa yi shi ko shi shi wazi buwo wani ale da festo lowe wani da sunna wani wo eh, e ji mun fada takomo e ji mun fada takomo e bana ke don e su kicin na likafira yawon gawai loyin bayan wa mai da ga sunnata ibo e jahilci mai akida ashe alamun islami ba rukun na zai shi jika ta fata na ce a ga aga imai sunna da zai ji gabin ba ne a ga fata mai hukuma jina na e izu ga abu kafiri da man koyan sunna na jije wasa sana yutun naji fata sun ga kafira albani ga mun fedu bayan yi kasar rafu a ga aji sallar zuman ba ibn kafire ne albani na kafi fatu salatin nabi kafire ne yau أداء الحسين إلى الجهيم يد حسين أنت وأتباعك إن الجهيم يتشبع وتوتو تجيب كانت وجه من كنت نجيجي وسطا نجيجي كافر إذا هذا سيدنا علي وكافر إنه جوغا ديكو ديكو ديكو خير البرية بعدهم علي جماعة مسلمين idris ne tu akida je da zanka kai ya sufa ya je da wani ya shi a je da wani ya kawari je da ya sufa ya je bai shi a je bai washi wa zo na waza shi a cin bai sufi na ga mu dai lagi ya je a e ne ilo qur'ani wani to satu o ga je waya shi a e gwaso e ne shi a je akida ga akida da diwe amma bai kususo ba ya ta ga aga su a jihar Kaduna ya buwa ya shi wata akida ya tira khawarij da wani sarawai ugamala da ya zazzaki tabani na ya amma ya yi muhammadu Yusuf ben na na ya na ni na Ibn ya za'a je babban na jona ya wa Nigeria ba di hawari khawarij wani baba na jona afa ba na ji amma shi ya so kaca sai wuza kungiyar alhizbul islami kungiyar sunna da ke iraka da wai na shi a jibi bayan kin da zuwa wa bakin ya iraka dole ya kira ka da ba shi yana can ne ceko ga yi mai nuna yana akwai wuza amma ba na fakuyan alkawari shiya ta kusi bai akida da rifasi bugu akida kawari mube yin zijo mube yin sunna ta waga ji kato kace waga ji wallaya zai yi sai ga kafiri kafirina alaikum salam jama'a ego lokaci na dabe na a gaji utu ba na manyan katun tun na ce juma na bai yi na a da kasa ito zai gai da bukatu na gaba su kwaga sashen ya ce kasa ito shi wata ya da shi a mai jan agashi na to ya wazin kasa na ma malam gero bai shi sakwai ko ya kwanye su mu sauna mu gaba su ko ya je bayani fiye wazin shi insha Allah ta'ala to jama'a shi kaida ki ce wa ga idan an kare doje shan kungiya ku ba tila da ne kungiya sufa ya ji shi ya ji da har da ya buna bi waje ba ki dan da shi to na ne cin da ba ba ki dan da shi hawariji yau so da sunna ji ma bi waje kawai jika ta wa ga a ke isi kama zai tafiya sun sunna wani to ku si ba ki dan dore zai ji usi bai yana to ku sa wutu da ku sa wutu to ko wa illa fita ta akida na rabi muhammadu wula sallallahu alaihi wasallam akida sakba bu ga safitu su ko ga ganin gaza da ci ji biyu gaza da ci ji biyu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. amin amin amin amin amin